Masu saurare barkanmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke nazari kan abin da ya shafi muhalli, sauyin yanayi, noma da kiwo, yake kuma zuwa muku duk mako a daidai wannan lokaci kuma a wannan tashar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan bambancin da ke tsakanin teku da tafki da kuma kogi, tare kuma da yin duba game da irin gudunmuwar da suke bayarwa ga muhalli. Sai ku biyo mu. Babu shakka masana kimiyyar halittu sun kasa ita wannan duniyar da muke ciki zuwa ɓangarori guda hudu. Na farko wanda ke ɗauke da dun ragowar ukun shine tsandauri. wanda ya hada da duwatsu da tudu da kwari waɗanda ake takawa ake tafiya a ciki da sauran abubuwan da ake yi a yau da kullum ɓangare na biyu shine wanda ya kunshi iska wadda ita iska wasu sinadarai ne ko ƙwayoyi ƙanana waɗanda ke cikin motsi da ake cewa gases ko kuma air a turance wanda a haɗe suke kamar ƙatuwar jaka aka ɗauko curin duniya aka zira a ciki bangare na uku na halittu shine wanda ya kunshi abubuwa masu rai kamar ciyayi da bishiyoyi da dabbobi har ma da mutane da sauran duk wani abu mai motsi a wannan sarari na subhana masana sun kuma karkare da kaso na hudu wanda shine na ƙarshe wato ruwa shi dai ruwa wani abu ne wanda yake tsinkakke kuma yana nan a kowane bangare na halittun da aka bayyana da farko guda uku domin a cewar masana asalin curin duniya wanda ya kunshi tsandauri duk wurin da yake da kwari da kwazazzabo a mafi yawan lokuta akan sami ruwa a cikinsa sannan a ƙarƙashin cikin ƙasa ma akwai ruwa sannan a jikin halittu kamar bishiyoyi da dabbobi da duk wata halitta mai rai a jikinta akwai ruwa kazalika ita kanta jakar iskar masana sun ce da akwai ruwa waɗannan su ne abubuwa hudu da suka haɗu suka samar da duniya wadda rayuwarmu ta ta'allaka da su muhallinka rayuwarka a daidai wannan lokaci akwai buƙatar yiwa mai sauraro fashin baki a game da wannan kaso na hudu wanda ka cokan shirin na wannan makon ya ta'allaka ne a gare shi a matsayin shimfiɗa dr nazifi umar alaramma masanin kimiyyar halittu ne kuma shugaban sashen nazarin kimiyyar halittun ban ƙasa wato geography na jami'ar yusuf maitama da ke kano a tarayyar najeriya ruwa yakan daskare ya zama ya yi tauri kamar dutse wato ya zama kankara ruwa yakan zama kamar iska kamar yadda yake a cikin jakar iska kafin a yi ruwan sama ruwa daidai yake da iska shi ma yana cikin iskar bai zubo ba an gan shi to amma lokacin da ya nuna ya kai yanayin da zai iya zubowa matsayin ruwa sai kuma komawa narkakke sai ya zubo sannan kuma ana ganin ruwa a matsayin narkakke shine wanda ma aka fi sani da aka ruwa yana da dukkanin wannan ɗabi'u to kasancewa sai na ɗauka wannan ɗabi'un shi yasa ake ganin sa a ko'ina akwai ɓangarori na duniya masu tsananin sanyi ruwa yana nan a wannan guri a matsayin daskararre curarre mai tauri akwai bangarori na duniya da suke da dumi ana garuruwa a matsayin narkakke sannan a dukkanin biyun da inda ake sanyin da inda ba a sanyin a cikin jakar iskar su akwai wato ainihin ruwa wanda yake a matsayin iska to shi wannan ruwa yana taruwa ya ajiye kansa a wasu wurare inda yake ajiye kan nan nasa mukan kasa su kashi-kashi kashi na farko ruwa wanda ya ajiye kansa a matsayin iska a cikin samaniya wanda a kimiyyance muke kiransa da suna water vapor to yana nan ruwa ne a matsayin iska a cikin jakar iska ta atmosphere a saman doron ƙasa idan ya haɗe jikinsa ya zama guri guda mukan kira shi da suna wato ainihin cloud idan kuma bai haɗe kansa ya zama cloud guri guda ba yakan barbazu a ciki shi ma ya daidaita kamar iskar ya matsayin sa ya zaman sa matsayin water vapor da wanda yake a matsayin water vapor da wanda yake a haɗe cikin cloud duk wani yanayi wanda ba shi muke magana ba a kai yanzu yakan sa shi ya canza sai ya rika zubowa ko dai ya rinka zubowa a matsayin kankara irin kankara ta hell ko ya rinka zubowa a irin dusar kankara ta snow, ko kuma ya rinka zubowa a matsayin narkakken ruwa wato liquid water a matsayin ruwa wanda shi muka fi gani a wannan yankuna namu irin inda nan najeriya take wato kasashe masu zafi bayan wannan ruwa na cikin iska akwai ruwa kuma a ƙarƙashin ƙasa wanda muke kira a kimiyance da underground water ruwa wanda yake zaune a ƙarƙashin ƙasa wanda yake zaune a ƙarƙashin ƙasan nan yana zama wato ainihin yana iya motsawa ya rinka gudana daga wani gurin ya tafi wani gurin ya gangare wannan motsi da gangarewar tasa wanda ake kiransa a kimiyyance da suna seepage wani sa'in kuma yakan tsaya cak a cikin wani salo na ƙasa da take ƙarƙashin ƙasa irin wadda ake kira suna aquifer aquifer ita ce wasu dune wasu duwatsu na ƙarƙashin ƙasa wanda ruwa yake taruwa ya zauna wato ainihin a cikinsu to bayan ruwa da yake cikin jakar iska don da ke ƙarƙashin ƙasa to akwai kuma ruwa wanda yake a saman doron ƙasa shine muke kira da suna a kimiyyance da surface water hallinka rayuwarka To ko yaya al'umma suka ɗauki kogi da tafki da kuma rafi? ga wasu da muka zanta da su a sunana muhammadu sani mazanin hotoro na sarrafa gamban jihar kano allah da najeriya na'am a iya fahimtar ka menene teku kuma menene tafki kazalika menene kogi shi teku shi ne ruwan da ganin karshen sa kamar yanzu like atlantic ocean amazon irin ruwan eritrea irin ruwa dai wanda ba a ganin karshen sa kwata-kwata wanda ya zagaye duniya gaba ki daya shi ne teku shi kuma kogi shine ruwan da yake tafi wannan gulbi zuwa wancan wannan zuwa wani gulbin daban shi kuma kamar misali a nan haka in za a ce misali kamar ruwan da yake nan misali nan kuridufin misali a rano wanda ke gara yake tafiya wudur yake gara yake tafiya hadeja ko ina ne wannan shi shi ne kogi na shi kuma tafki ba tafki ɗaya yake da kuridufi shi a guri ɗaya yake a tsaye baya matsa ko ina kamar dam misali kamar ruwan ɗan batta kamar ruwan da yake hanyar gwarzo ko hanyar ko hanyar getso duk wani dole da baya motsa kwata-kwata sannan shi tafki shine karami idan an kwatanta shi da kogi shine dan karami ne shi kuma sannan akwai gulbi akwai kududdufi elisha haisa ah, me ake nufi da teku mm. <laughs> teku wani ruwa ne wanda zai bashi da girma sosai wanda taɓo ya fi yawa a ciki na shi kuma wannan tafki fa tafki babban ruwa wanda yana nan dindindin na kogi fa to fa anan ake yin ta ake wucewa daga gari zuwa wani garin daga wani garin ya je wani garin shine kogi shine kogi idan aka ce tafki ko kuma ku ce kududdufi shine wurin da ruwa ya taru bi ma'ana kenan tsayayyen ruwa wanda aka tara shi ko kuma ya taru a gurin wanda baya tafiya ana ce masa tafki ko kuma a ce masa gulbi tsayayyar ruwa kenan sai kuma kogi shi kuma kogi wani guri ne da ruwa ke tare tafkeken guri wanda ke da idindinan ruwa wanda ke bulbulowa wanda ya haɗu da teku shi sa kai anan kamar a jiha ta anan jihar jigawa ana cewa akwai kogin jama'are kogin hadeja shi kuma idan aka ce teku wani ka ta fara guri ne da ya haɗa ruwaye ko kuma ce mai a koguna wanda yake ido ne da idanuwa na ruwa wanda zai iya wa gaskiya irin ne dai kamar yadda na fahimta wanda mai irin manya-manyan jiragunan na jirage na dakon kaya suke mai suke amfani da teku domin girmansa. Muhallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma shirinmu na yau wanda kashi na farko ne yana dubi ne kan bambance-bambance da ke tsakanin teku, kogi da tafki. Idan watakila farkon shirin ya kubce maka, sai a bibiye mu a rfi.fr/ha. Muhallinka rayuwarka. masana kimiyyar halittu sun ce kaso 71 cikin 100 na sararin wannan duniya ruwa ne domin sanin wane irin ruwa ne kuma menene ya bambanta shi da sauran takwarorinsa abdulkadir haladu kiyawa ya tattauna da dr zifi umar alaramma shugaban sashen nazarin kimiyyar halittun bankasa wato geography kenan na jami'ar yusuf mai da ke Kano a tarayyar Najeriya. Guraren da suke da gangarar a fuskar duniya su ne ma mafiya faɗi. Don haka sai zama ruwa ya tare a cikinsu mai tarin yawa shi ake kira suna teku. To saboda tsaba faɗin gangaren da yawan yadda ruwa yake a cikin wannan gangarar sai ya zama na cewa gaba ɗaya ma mafi yawan fuskar duniya ruwa ne wanda shi ake kira da suna ruwan teku sai ya zama na diragori inda ba ruwan ba ne ba tekun ba ce ya zama kamar tsibirai shine wanda muke kira da suna kandaurin da muke takawa wannan tsibirai su ne gaba ɗaya nahiyoyin duniya duk nahiyar duniya tsibiri ce domin ka tattare faɗinsu baki ɗaya sun kunshi kaso ashirin da tara ne bisa ɗari na faɗin duniya wato ka kalli duniya ta fuskar ta ba ana nufin karkashin ƙasa ka nutse ba a fuskar fili ta duniya dunkulan mulmulan duniya kwallon duniya fuskarsa kaso ashirin da wato ainihin tara cikin ɗari na faɗin shine ɗan dauri ita kuma teku sai ta wawashe kaso saba'in da ɗaya cikin ɗari na gaba ɗin ragowar faɗin na fuskar duniya shi ake kira da suna teku wanda ga baki ɗayansa ruwa ne to ita teku ɗaya daga cikin daɗi na halayenta da ɗabi'unta bayan ta haɗe jikinta shine duk tekun da take duniya ɗanɗanon ruwanta ɗanɗanon gishiri ne wato ruwa ne mai zartse mai tsananin yawan ɗanɗanon gishiri sai dai wani ya fi wani karfin ɗanɗanon gishirin ya fi yawan gishiri misalin tekun arctic ba ta da ɗanɗanon gishiri sosai saboda tana da yawan ƙanƙara. haka ma arewacin tekun atlantika bai kai gishiri akan kudancin tekun atlantika ba kamar yadda a wato ainihin tekun India, kudancinsa shi ma bai kai arewacinsa karfin ɗanɗanon gishiri ba saboda haka duk inda teku take a duniya ɗanɗanon gishiri ne da ita sai dai wani gurin ya fi wani gurin karfin ɗanɗanon gishiri kuma kamar yadda muka faɗa igiyoyin ruwa suna zagayawa suna haɗewa tsakaninsu kuma dama dukkaninsu sun taɓa juna wannan shine abin da ake kira da suna teku mafi girman halittun da Allah madaukakin sarki ya yi kamar yadda su suka fi komai girma a wannan duniyar to halitta mai rai ma mafi girma a cikinsu suke rayuwa kamar yadda kimiyya ta tabbatar da bincike ya nuna ba wata halitta daga halittun ubangiji ko giwa ko raƙumin dawa da suka kai kifin blue whale girma to wannan kifi na blue whale a cikin teku ake samun sa, ina rayuwa mafi yawa a bangaren tekun atlantika to saboda haka mafi girman halitta ubangiji ma a ciki take kuma mafi yawan halitta kala kala abinda ake rasu nasu feshi nau'i nau'i na halitta shi ma yana nan a cikin teku tun daga kananan su waɗanda suke ba kai sel girma ba suke matsayin wato ainihin kamar viruses zuwa eh, protozoans da waɗanda suke few cells ne halittarsu su har zuwa wannan blue whale din nau'i nau'i nau'i na halittun ubangiji da suke cikin teku wanda suke doron kasaya saboda girmanta da faɗinta da yawan abin da yake cikinta wato ainihin na abubuwan dabi'u da halitta. na to dakta ka yi bayani game da menene teku da kuma irin yadda yanayinsa yake har ma da ɗanɗano na ruwan da shi yake cikin tekun menene tafki? Shi aka ce lake ko tafki ana nufin ruwa mai yawa mai faɗi da yake tsaye a zagaye da doron ƙasa wato ainihin ita teku mun gani doron ƙasa kamar 'yan tsibirai ne a tsakaninta kamar yadda muka bayani to shi kuma tafki a cikin tsakiyar doron ƙasa ike doron ƙasa ya zagaye shi amma shi ma ruwa ne mai tarin yawa a tsaye ko ba tafiya ike yi ba yana tsaye a wannan guri shine kamar tafkin cadi da muke da shi a nan bangaren namu na iyakar ƙasashen najeriya da kamaru da chadi da kuma nijar kowace ta iyaka da shi katon tafki ne ruwa ne mai tarin yawa amma a tsaye kewaye da doron ƙasa akwai irin su manya manyan su irin su tafkin tanganyaka da yake can a kudancin wato ainihin nahiyar mu ta afirka akwai irin manya manyan wato kamar a amurka ma akwai manya manyan din nan su lake superior da su lake huron da makamantansu sannan kuma akwai masu girman su cikin mafiya girman da faɗi da tara ruwa irin waɗanda suke a nahiyar asiya irin su tafkin baikal da makamantansu to waɗannan su ne ake kira da suna wato ainihin tafki to waɗannan duk ana sa sa ajin tafkuna ruwa da yake ajiye a doron ƙasa zagaye a kewaye wato ainihin da da tsandauri na doron ƙasa na haka su tafkuna suna ɗaukar ɗabi'ar teku su yi ɗanɗanon gishiri sukan ɗauki ɗabi'ar rago ruwaye masu daɗi su yi ɗanɗanon ruwan daɗi to haka haka wato ainihin tafkuna suke. To dakta ka yi bayanin teku ka kuma yi bayanin tafki wani ruwa ne shi kuma ake kiransa da suna kogi. To shi kogi shi kuma ruwa ne mai tafiya amma a cikin ramin da ya yanka dogon rami. Kamar yaya kenan. Wato ruwa zai yanka rami daga tudu zuwa gangara ya ta kartawa ya ta kartawa har sai yayi wa kansa hanya doguwa to idan yana tafiya a cikin wannan hanyar shi muke kira da suna wato ainihin kogi ko river kamar misali suna da yawa a duniya wanda ya fi kowanne tsawo shine kogin nilu wanda ya fara tun daga iyakar kasashen uganda da congo ya ratsa ta cikin kasashe irin na kudancin sudan ethiopia sudan har ya shiga cikin kasar misra ya balle ya fada cikin wato ainihin a teku wanda yake sa da ake kira suna tekun mediterranean to wannan shine kogi mafi tsawo a duniya kogi kenan akwai wanda ya fi kowanne kuma yawan ruwa a duniyan nan da mamayar fili mai faɗi shine wato kogin amazon wanda ke kudancin amurka mafi yawansa yana cikin ƙasar brazil amma ya shafi ƙasashe irin su peru irin su bolivia venezuela da wato ainihin irin su wato ainihin ƙasar colombia guyana da duk makamantansu to shi kuma nan ya mamaye shi ya fi kowane yawan ruwa a cikin wato ainihin kogunan da ake da su a duniya kogin amazon akwai kuma irin su wato ainihin namu na nan kogin niger riba niger wanda ya gangaro tun daga tiddan duwatsun wato ainihin yankin kasar gini ya ratsa ya shiga cikin kasashe irin su wato ainihin kasar mali ya taɓo irin su wato ainihin kasar niger da kasar najeriya har ma kamaru tunda kogin benue bangare ne daga jikinsa ya gangaro da ruwa yake kara a cikinsa ya shiga ta nan ya taba kasashe har irin su benin ma har bangarori na kasashen ghana ma akwai kanana ya'ya waɗanda suke shishiga cikinsa har daga kasashe irin su mauritania din nan ma da akwai kananan koguna da suke shiga zuwa cikinsa to wannan kogi da ya keta waɗannan kasashe namu har da waɗanda suke da tsananin bushe kamar yadda na faɗa irin Somali da burkina faso duk suna da alaka da shi to wannan kogin wato ainihin niger kenan shine na goma sha hudu mafi tsayi a cikin waɗanda ake da su a wannan duniya tamu to waɗannan su kira da suna kogi ruwa wanda yake tafe to sai dai shi kuma kogi inda ɗabi'arsa take shi ga baki ɗaya sa ruwan daɗi ne inda yake ba mai zartsi ba ne ba sai dai in ya raba ta cikin ƙasar gishiri ko da mace haka yakan ɗaɗɗebo wannan ɗabi'a zuwa wani guri kuma sai ya washe haka dai yake tafiya ta sa, shi kuma kogi shi yake haƙa kansa ramunsa da kansa kuma duk inda yake ruwa ne daga tudu daga tudu yake gangarowa saboda aka duwatsu masu tudu sukan zamana sun ɗebi ruwa sun gunza in suka gunzu ruwan nan lokacin da ake ruwan sama kamar da damuna suka gunza to shi kogin yana samun ruwa lokacin damuna in damuna ta wuce wanda duwatsun nan da tuddai suka gunza shi zai ci gaba da kwararowa yana bi har kuma damuna ta zagayo wani lokacin da ruwa a cikin su to kuma in ba ruwan ruwan ya dauke abinda suka gunsa suka ajiye ba da yawan da zai ci gaba da gudana har abada to kaga kogi ya zama mai gudana na dan wani lokaci wani lokacin kuma sai zama babu ruwa a cikinsa to wannan shine dangane da yadda koguna suke da yadda su suke ah, wasu sukan fi ganewa da in an ƙasar da larabci in an ce baharu shine teku idan an ce naharu shine kogi sannan kuma wato ainihin bahira shine kuma wato ainihin muhallinka rayuwarka madalla kada a amince an ji bambance-bambance da ke tsakanin teku da tafki da kuma kogi kuma an ji yadda ɓangarorin halittun sararin wannan duniya ke sarkafa da juna muhallinka rayuwarka ba iyakacin shirin kenan ba ku biyo mu a mako mai zuwa don jin yadda masu aiki cikin teku ke rayuwa da kuma irin gudunmawar da teku da tafki da kuma kogi ke bayarwa ga muhalli har ma da yadda za a taskance rafi ko kogi domin kyautatuwar muhalli. yanzu a madadin wakilinmu na jigawa a najeriya abdulkadir haladi kiyawa wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin da ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.